Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na duniyar al'ajabi. A cikin shirin namu na yau, za ku ji yadda wani yaro ya durkusa yana neman afuwar mahaifiyarsa bayan ya yi mata laifi. Kafin nan, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wani bidiyo wanda a baya-bayan nan ya bayyana a yanar gizo, ya nuna yadda wani ƙaramin yaro ya durƙusa yana roƙon afuwar mahaifiyarsa bayan ya yi mata laifi. A cikin faifayin bidiyon, ƙaramin yaron yana ta rusa kuka, yana roƙon mahaifiyarsa da ta kwantar da hankalinta, ya ɗan huta kaɗan kafin ɗaukar wani mataki a kansa. Bayan ya ɗauki tsawon wani lokaci yana roƙon ba tare da ta nuna alamar za ta haƙura ba. Sai yaron ya durƙusa, ya ci gaba da neman sassauci a wurin mahaifiyarsa, duk don ya tsira daga hukuncin da take shirin yi masa. Ita kuma mahaifiyar yaron ta yi tsaye ƙeƙam tare da nana ta masa cewa sai ta yi masa dukan tsiya duk da wannan magiya da yaron yake yi mata. Sai dai kuma faifayin bidiyon ya yanke ba tare da sanin mai ya faru a ƙarshe ba, walau ta hukunta shi ko kuma ta haƙura. Duka-duka, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar al'ajabi. Kada ku manta, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.